wato na daɗe ina ganin mutane daban-daban suna ba da fatawa a kan namijin goro da kuma tomtom. To sai dai wasu suna ba da fatawan ne a ilmance, wasu kuma a jahilce. Sannan wani da yawa za ga ya ba da fatawa ne a kan ya yi amfani da abun ya ji daɗinsa, wani kuma ya ba da fatawa ne a kan yana da ilimi abun ya karanta ta inda ya dace wani kuma an karantar da shi ne zai ba da fatawa wani kuma labari aka ba shi to bari in ba ku fatawa a kan namijin goro da tomtom da kuma ‘yar uwa uwar tafiya jeka da kenan kankana a ilmance a kuma tasigar sigar da nake tunanin duk wani mai ilimi a kan abin zai bada wato da farko dai kai ɗan uwa namiji ba ka iya gamsar da mace ba ka iya gamsar da ita kana ta shan magunguna da bature dan uwa kashi kalasi saboda za a kai lokacin da ko ka sha maganin ba zai ma aiki ba da ka yi kawowa ɗaya a akan iyalinka gabanka za ta kwanta za ta yi yaushi ta yamushe ta shige kamar lawashin albasa to ɗan uwa warakanka ya zo da yardar Allah kullum da safe kan ka ci abinci ka fara ɗaukar namijin goro guda ɗaya ka haɗa da tomtom iya yadda haka yi ka canye ka ci da rana ka ci da daddare kana ci minti biyar ka duba agogo sai ka ci abinci in ka ci abinci sai ka ɗauki kankana ka ɗora a kai idan kana buƙatan dabino za ka iya cinsa shi ma a wannan lokacin idan kana yin haka kai kamar na sati ɗaya ko sati biyu ya danganta da yadda gabanka ta lalace da kuma irin daɗe wanda ka yi da damuwan gaba. To in Allah ya so ya yarda ɗan uwana za ka yi wa Babangida Eznela likitan mata addu'a za ka samu albarka kuma za ka sani a cikin sallar ka koyaushe in ka yi addu'a. Saboda haka wanda suke son kuma su sai magunguna na wasu matsalolin na wasu damuwar na maza da mata haɗaɗɗi a wurinmu wanda muke haɗawa za su iya tuntuɓar mu da mu Muna da ingantattun magunguna kala-kala kamar yadda kuka san ana min kirari Babangida S Naira shahararren likita mai sharewa uwar gida amarya ‘yan mata zawarawa da shi kan shi mai gida hawaye wannan tabbatacciyar magana ne haka ne daga nan har ƙasashen waje Saudiya, Ingila, Dubai ina Amerika Babangida S Naira likitan mata guda ɗaya ne. Allah ya samu dace ai share wannan bidiyo domin 'yan uwa musulmi su gani su ƙaru da wani abu fatan alkhairi fatan nasara